kama daga 'yan siyasa da ke da kwarin gwiwa kan tsarin mulkin buhari zuwa malaman addini na ci gaba da jan hankalin mutane muhimmancin bawa gwamnatin lokaci don cika alkawuran canji da gwamnatin ta yi alkawari tun ma lokacin kamfen a ƙarshen watan gobe ne gwamnatin za ta cika shekara ɗaya kan mulki inda karancin fetur wutar lantarki da zafin talauci ke sa wasu ke ganin anya za a samu sa'ida kuwa ga abin da 'yan majalisar jihar neja binta mamman ke cewa mutanen najeriya baki ɗaya mu ƙara haƙuri da wannan yanayin da muka samu kanmu dama shi duk wani abin da adam yake nema baya samun shi cikin sauƙi wannan lokaci ne wanda allah ya kamu ciki wanda ba za mu iya fidda kanmu ba sai mun mai da al'amuran mu ga allah mu kuma muka gyara da kanmu muka ce muna son ai wannan canji din insha allahu ta'ala da wannan mulkin da wanda yake sama shine baba buhari shugaban ƙasar najeriya da ya dan ubangiji da kuma haɗin kanmu baki ɗaya za a samu sauƙi sauki insha Allahu. Isa tafi da mafindi tsohon ɗan PDP ne da ya jingina jam'iyyar bayan babban zaɓe da aka yi bara. Ga ra'ayinsa kan wannan muhawarar. Muna gaya wa 'yan Najeriya kowa ya yi haƙuri don ba mu yi zaɓe na tumun dare ba. In Allah ya yarda ɗan kankanin lokaci daga abinda mataimakinsa ya faɗa a taron tattalin arziki na Lagos. an shimfiɗa turba ne na sarrafa najeriya yadda najeriya za ta fito ta ɗebi 'ya'yanta kowa ya zamanto yana shan nono yana shan hura yana cin tuwon garinsa da ogbono yana shan iwedu da orishirishi kowa rayuwarsa zai daidai alhaji isa kuma ya nuna yanzu kun gamsu da wannan gwamnatin kenan yadda a da kuke ganin watakila da ci gaban wancan gwamnatin da haifi a ai kowa ya ga abin da yake tafiya yau ya san gaskiya ne ya ɗauki lokaci ya bulla a najeriya kuma gaskiya bai bukatan wani ado gaskiya kuma in ya zo lokacin kowa ya karba a nasa bangare dan kasuwa ado adamu na ganin sai shugaban ya yi taka tsantsan kan yarjejeniya musamman ma da kasar sin ai kafin ma tukunna a san ma china kudin ta tukunna wani an tafi shekara daya in ka kara shekara daya na zuwa kan wannan shekara daya zama shekara biyu wancan shekara biyun da ya rage babu wata shida na aikin gwamnati siyasa za ta fi masu neman gabanas da shugabannin kasa da basu sun bata mutane lokaci sun bata buhari lokaci saboda kullum sun tura shi a jirgi a nada kwamiti su je shi ya ya saurari talaka sun sojojin da aka tura su je su yi clearing abin boko su dawo su ba shi report in an dan yi ta'adi kaɗan ya je ya dan tsaya wani in ya ga buhari ya tsaye mashi wansa ya gare daga ya shiga jirgi sai su ce talakan najeriya ya tafi da da ba shi zai kawo zai basu ai bata shi suke yi yaushe ya gaya muku bashi zai doko malamai irin su sheik abdullahi balalawo na kiran addu'a idan ka ce a'a me yin wannan shugaba muhammadu buhari ne to sai allah sai ya barka da shi amma in ka gane cewa allah ka roƙa ya kawo maka canji sai ya kawo maka shugaba muhammadu buhari a lokacin da baka yi tsammani ba yanzu ko shugaban muhammadu buhari yana shugabanci sai ka ce ya allah ka riƙa mishi babu wani shugaban da zai so al'ummarsa ta shiga wahala cikin magabata akwai imamu ahmad bin hanbal yana cewa da allah zai bani garanti a cikin addu'o'i na kashi ɗari ɗaya ne tak za a karɓa. imamu ahmad ya ce da ba zan yi wa kaina ba sai in yi addu'an nan in sanya shi ga shugabana in ce ya allah ka bani shugaba na kwarai ka gyara shi ka sa ya zamanto mutumin kirki wannan dai duk na faruwa ne daidai lokacin da farashin fetur ya ƙara faɗi da kashi biyar cikin ɗari sakamakon rashin cimma matsayin rage koman a taron opec don takaddamar saudiya da iran nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya